Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanmu da warhaka. A cikin wannan shiri za ku ji rikicin da ake tsakanin 'yan jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Akwai maimaita ciki da gaskiya da sharhin jaridun arewacin Najeriya da kuma ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu kafofin sadarwa sun yi hasashen cewa hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump shine ya lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar republican a jihar nevada da ke yammacin amurka wannan ne karo na uku jere da ya lashe zaben bayan samun nasara a zabukan share fagen da aka gudanar a jihohin new hampshire da south carolina farkon wannan watan wannan kuma ya kara masa karfin gwiwar yakin neman zaɓe a makon da yake da matukar mahimmanci kasancewa jihohi da dama za su gudanar da zaɓuka rana ɗaya ga watan maris trump ya gabatar da jawabin samun nasara tare da cewa waɗansu sun yi tsammani ba zai kai ko ina ba amma gashi yana lashe zaɓe a ƙasar ya kuma ce idan waɗansu 'yan takara suka janye zai samu ƙarin kuri'un magoya bayan su. dan majalisar dattijai daga jihar florida marco rubio da takwaransa na jihar texas ted cruz suna fafatawa a neman matsayi na biyu yayin da ake ci gaba da kirga kuri'u a nevada tsohon likitan pida ben carson da gwamnan jihar ohio john kasich suna baya nesa shugaban amurka barack obama ya yi kuduri aniyar rufe gidan yarin sojin da ke guantanamo bay kasar cuba kamar yadda ya alkawarta lokacin da ya fara yakin neman zaɓe shekaru takwas da suka shige sai dai shugabannin jam'iyyar republican a majalisar wakilai da ta dattijai ba su yi wata wata ba suka bayyana rashin amincewa da shirin na shugaba obama da suka bayyana a matsayin mara makama kuma da yake cike da haɗari shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattijai mitch mcconnell ya ce majalisar za ta yi nazarin shirin na shugaba obama sai dai ya kara da cewa shirin ya hada da shigo da 'yan ta'adda masu hatsari a cibiyoyin da ke cikin amurka ya ce ya kamata shugaba obama ya sani cewa bakin majalisa ya zo ɗaya akan wannan shirin dan majalisar dattijai kuma tsohon dan takarar shugaban kasa john mccain yana daya daga cikin waɗanda suke matukar goyon bayan rufe gidan yarin na guantanamo ya kuma goyi bayan shugaba obama cewa cibiyar ta saba wa muradan amurka mccain wanda shine shugaban kwamitin majalisar dattijai kan ayyukan soji ya ce kwamitinsa zai saurari bahasi kan shirin na shugaba obama sai dai shi ma ya kushe ma wannan shirin a bangaren majalisar wakilai kakakin majalisa paul ryan ya kushe wa shirin da kakkausan lafazi ya ce majalisa ba ta da filin rudani ya ce ya saba wa doka kuma zai ci gaba da kasancewa sabanin doka a shiga da 'yan ta'adda ƙasar amurka ba za mu cusa tsaron ƙasarmu cikin hatsari domin kawai ana neman cika alkawuran kamfen ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu neman 'yan takarar jam'iyyar Democrat ta tsaida su takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton da Bernie Sanders sun bayyana goyon bayan shugaba Barack Obama na neman rufe gidan yarin soji da ke Guantanamo Bay. a wajen wani dandalin ganawa da al'umma da tashar CNN ta shirya a jihar South Carolina. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce babu dalilin da zai sa Amurka ta ci gaba da amfani da cibiyar da ta kira abin da 'yan ta'adda ke amfani da shi wajen neman goyon baya. ta ce shawarar inda za a mai da sauran waɗanda ake tsare da su abu ne da za a iya tattaunawa a kai sanders ɗan majalisar dattijai daga jihar vermont ya ce tsare mutane a guantanamo yana da illa a kasashen duniya ga amurka inda yake abin ke mai da amurka tamkar mayaudara ko kuma rashin basira ranar asabar jam'iyyar democrat za ta gudanar da zaben tsaye da ɗan takara a jihar south carolina inda clinton take kan gaba da sama da maki 20 wannan ce jiha ta karshe da za a gudanar da zaɓe kafin zaɓen gama gari da za a gudanar ranar talata mai zuwa a galibin jihohin amurka Manyan kamfanonin fasaha sun fara tarfa albarkacin bakinsu a takun sakar da ake tsakanin kamfanin Apple da gwamnatin Amurka, inda ra'ayin Bill Gates wanda ya kafa kamfanin Microsoft ya bambanta da na sauran. Yayin da shugabannin kamfanonin fasaha da dama suke bayyana goyon bayan shugaban kamfanin Apple Tim Cook, Gates ya bayyana saɓanin ra'ayin kan batun jiya Talata. A wata hira da mujallar Financial Times ta da shi, Gates ya ja a kan damuwar da Cook ya nuna cewa samar da wata manhajar da za ta buɗe wayar da ɗaya daga cikin waɗanda suka kai hari a San Bernardino, California ya yi amfani da ita a harin kan mai uwa da wabi da aka kai zai zama hanyar buɗe wata wayar samfurin iPhone. Ya ce ba cewa suka yi suna neman wani abu na gama gari ba, suna neman abin da ya shafi mutum guda ne kawai. bayaninsa ya wa na sauran manyan shugabannin kamfanonin fasaha a silicon valley da suka hada da shugaban kamfanin google da na facebook waɗanda suka fito suna goyon bayan apple daga baya gates ya shaida wa labaran bloomberg cewa a ƙarshe duka kotuna ne za su yanke hukunci akan wannan batu labaran duniya kenan kuka gama je. za mu buɗe taskar rahotanninmu da wannan rahoto a kan rikicin 'yan jam'iyyar apc a jihar adamawa kamar yadda wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko da rahoto yanzu haka dai rikicin shugabanci da ya kunno a jam'iyyar apc da ke mulkin jihar adama na faɗaukan wani sabon salo lamarin da ya kai wasu 'ya'yan jam'iyyar yin fatali da matakin da uwar jam'iyyar ta kasa ta ɗauka na naɗin 'yan kwamitin riko ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar na ƙaramar hukumar micika honorable ibrahim bilal honorable husaini gamba bello da ke zama shugaban 'yan shinkafa na jam'iyyar ya ce fa ba za ta masa buba wai bindiga a ruwa manyan da suke sama waɗansu su suke lalata mana wasu kuma suna da kishin adamawa ta yadda adama za ta samu ci gaba wasu kuma ba su su da shi musamman yanzu sakataren gwamnatin tarayya wanda ya sa baki yana bukatar jami'an apc ta rabu musamman adamawa to kome 'yan kwamitin da aka nadan ke cewa honorable ibrahim bilal da ke zama shugaban riko na jam'iyyar apc ya ma musanta wannan zargi inda ko yace sun zo ne domin su yi gyara to ni kam dai wanda ya fara cewa zan riko jam'iyyar na gwamna bindo jibrilla suka tarayya in ya ganna dashe shi kuma kasan da shi ma dan adamawa ne ya san wanda ya dace senators kuma sun san cewa sun sani ai ni ba boye ba ni ne argun chairman na adamawa state wannan the whole system na apc na adamawa state ya zama haka ya sa haka neme ni camomin su hada kawunan su eh, local government eh, state executive din rabin su fiye da rabin ma wanda suka shaura suka haɗa kai suka sa hannu suka tura cewa lallai ya kamata in zo nan in taimaka hada kawuna to sai dai kuma tuni wasu bayan jam'iyyar su ma suka fara gargadin gwamnan jihar Sanito muhammadu bindo umaru jibrila da ya tsami hannunsa a wannan rikici da ke faruwa yanzu a jihar da farko dai sunana malam suleiman musa Belil. mu abin da yake faruwa a apc jihar adamawa mun riga mun hanga da dadewa haka zai faru domin sai an ware 'ya'yan duma da kabewa tafiyan apc ya haɗu da bare gurbi da yawa cikin jam'iyyar wanda dama sun zo da manufa su yi hijacking jam'iyyar din wanda daga su sai 'ya'yan gidansu za su dinga imposing a zabuka masu zuwa to daga nan kuma aka hango su aka yi walƙiya to in gwamna yana da hange ya san cewa talakawa ne suka taru suka zaɓe shi kare shigar da kan cikin faɗin jam'iyya shi dai ya zauna ya yi wa talakawa aiki yanzu kan magiya waye batun da kuma nazarta irin su barista sun da joshua wigira ke ma danganta lamarin da abin da ba washe kance da wani abu akan matan sarki wai ko da da ido da ta gani faruwa a apc yanzu ga haka abu ce wanda pdp ta fara yi tun 1999 ana gani a demokradiyya ce jaririya za ta gyaru za a yi waye-waye tun ana fi a kan shugabannin jam'iyya zai zo ga mutanen da ma za a yi nominatin nasu domin zaɓe ko mutanen adamawa su yi hattara 'yan najeriya su yi hattara 'yan jam'iyyar apc su yi hattara su yi wa kansu kiyamun laili a yi gaskiya a yi adalci wanda ya cancanci shugabanci a bashi wanda wa'adin mulkinsa ya kare ya haƙura ya koma gida ya gefe eh, domin idan yau aka cire ka ko kuma wa'adin mulkin ka ya kare idan ba sake eh, renewing maka ba magariba ba za ta ci maka ba ko kuma gari ta ci wayewa saboda haka a yi hatara a yi gaskiya a yi adalci a bi tsarin doka abinda doka ta faɗa a yi ta a bar a bar bin son zuciya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya an jima kaɗan za mu gabatar da maimaita ciki da gaskiya to amma sai bayan kun shakata da wannan waka ta yara. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Abayara yara abayara gobe to gara ku yara kuma gara ku yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye Kulura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abayara yara yan yara manyan gobe yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe Allah ya ji kan Maraya Jos ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitawar ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau kamar yadda muka yi alkawari za mu jinginar na wani ɗan lokaci kaɗan da batun da muke yi kan batun rundunar 'yan sandan Najeriya za mu takalo wata badakalar wadda ta shafi tsabar kuɗi har naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda gwamnatin Najeriya ta fitar domin samar da wasu ayyuka na tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma birnin Lagos. Shi wannan kuɗi wanda a kuɗin Amurka dala miliyan 470 ne akasarinsa bashi ne aka karɓo daga ƙasar china wato an karɓo bashin dala miliyan 399 da rabi daga kasar china yayin da gwamnati najeriya ta cire tsabar kuɗi dala miliyan 70 daga aljihunta ta sa domin gudanar da wannan aiki aikin kuwa shine na samar da kyamarori na bidiyo na tsaro a waɗannan birane biyu da lambobi na gaggawa wanda mutum zai iya kira idan ya fuskanci wato wani hatsari domin 'yan sanda su kawo masa ɗauke da gaggawa To amma kuma sai aka yi abin nan da aka saba a Najeriya aka ce an yi aiki aka fitar da kuɗi alhalin da wannan aiki ba a gudanar da shi ba a zahiri abin da ya sa har majalisar wakilai ta Najeriya ta ƙaddamar da wani bincike kan wannan lamari. Shugaban kwamitin binciken da majalisar wakilai ta nada shine Malam Ahmed Yarima ɗan majalisa daga mazaɓar Misau da Dambam a jihar Bauchi. Bari mu faro da shi Malam Ahmed Yarima domin ya mana bayani na irin abubuwan da suke gudanar da bincike kai wato musabbabin wannan aiki na kwangila da aka kashe tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari da hamsin a kai. Wannan hanyar sadarwa ita ce za a yi amfani da hanyoyin waya na tarho, za a amfani da bidiyo bidiyo na ɗaukan hotuna a kan tituna da unguwanni da wurare a dukkanin waɗannan birane biyu da muka ambata. Za a yi amfani da kuma waɗansu watannin ma ɗan adam ɗin wajen inganta harkokin sadarwa tsakanin cibiyoyi daban-daban na hukumar ƙasa kama daga airport kama daga tashoshin jiragen ƙasa ko jiragen ruwa zuwa ainihin muhimman ofisoshin 'yan sanda da sadarwa. Wannan shine zai taimaka a gano mai laifi a lokacin da yake aikata ko ya aikata a ba kuma 'yan sanda damar su je kamo mai laifi cikin kankanin lokaci ba sai an kashe lokaci mai tsawo wajen neman mutum ba ana iya ganin hotonsa in ya aikata laifin a wannan titi ko a wannan unguwa na biyu kuma ana iya sanin wani wuri za a bi a kama shi ta hanyar amfani da waɗannan hotuna ko kuma hanyoyin watannin ɗan adam da akan iya amfani da su a wannan lokaci to amma yar aduwa bai samu sukunin aiwatar da wannan manufa tasa ba sai da wato goodluck johnson ya ɗauki shugabancin wannan ƙasa ya yankuta aiwatar da wannan tsari kan tsabar kuɗi naira a yau biliyan ɗari ɗaya da hamsin wato kamar misalin dalar amurka miliyan ɗari hudu da saba'in domin aiwatar da wannan shiri to aka samu wani kamfani na ƙasar china da aka ji da shi zte aka ba shi wannan aiki cewa zai aiwatar da shi aka ɗauki matakai da tsare-tsare har shi kansa je china ya dawo aka zo aka sanya hannu wane ne ya tafi china ɗin ya je dawo wancan lokaci shi yar aduwa shi ya fara zuwa ya gano abin hmm. amma ba a sanya hannu a kan kangilar ba sai da shi jonathan din ya je ya dawo daga china bayan rasuwar shi tsohon shugaban kasa kafin mu je ga cikakken bayani na wannan kwangila da yawan kudinsa da makamantansu bari ka mana karin bayani ka ce abubuwa guda biyar ne abu na farko shine akwai irin kyamarori dinnan masu daukan hoto na bidiyo da ake kira cctv su waɗannan a kyamarorin nan a nan abuja ne za a sa su a lagos ne za a sa su kwa ina za a sa su kuma menene yawan su da ya kamata kowanne zai samu kamar guda dubu biyu mm. sa'annan kuma akwai board board wato ake ce switch board daban-daban za a samu guda talatin da bakwai. Mm. Kana kuma a wasu motoci na musamman na harkokin sadarwa din ne su ma kalla ba a ƙasa ba za a samu kamar dubu ɗaya. Kana kuma akwai antena antena bila adadin da za a same su a cikin ƙasar na awar watsi. waɗanda ke zuwa gaba za a faɗaɗa su zamanto hanyar talfo da sadarwa da ake jin cewa za a samu hanyar talfo da sadarwa ta hannu ta salula kamar guda miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Abin nufi da kuɗin da za a samu daga wannan salula zai biya kuɗin wannan kwangilar da aka sanya hannu aka yi ta akan naira miliyan ɗari hudu a biliyan ɗari da hamsin. Eh. Wato shi wannan kamfani na ZTE ɗin nan shi kaɗai ne aka ɗauki waɗannan ayyuka guda biyar ɗin aka damƙa masa kan wannan kuɗi biliyan ɗari da hamsin? shi kaɗai aka ba wannan kamfani alhali kuma wannan kamfani ma akwai tarihin yayi yi kurakure wajen aiwatar da wasu tsare-tsaren samar da wayar tarho a yankunan karkara kusan na naira ko kuma dala miliyan ashirin da bakwai da bai nasara ba a Najeriya da aka so a faro a farkon hawan gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo. Shi wannan kamfanin ainihin kamfanin Najeriya ne ko kuma kamfani ne na kasashen waje? Kamfani ne na kasar China wato abin da ya kamata ka gane anan shine yadda ka gane kan maganar. ZTE mm. Corporation kamfani ne na kasar China. Mm. Amma a Najeriya da aka zo yi sai aka yi kamfanin ZTE Najeriya. saboda haka aka yi kokari a raba na uwa uba kamfanin da ke kasar china din da kuma kamfanin da ke najeriya da ke wannan kwangila akwai daraktoci guda biyu ne kurum 'yan kasar china amma babu mutum ɗaya ɗan najeriya a cikin takardar da hukumar rajistan kamfanin najeriya wato corporate affairs ta yi cewar akwai ɗan najeriya a cikin wannan kamfani hmm. tun daga nan muka fara samun matsala da al'amari kuma kuɗin da aka ba da su na wannan aiki kuɗi ne da aka ciwo rance wato kuɗin dama daga ƙasar china aka karɓo rancensa daga china karbo daga wani banki da ake ji da shi exim bank banki na shige da ficen ciniki na hmm. ƙasa da kasa ko na duniya na ƙasar china shi ya bada wannan rishice wato tona na. shugaban ƙasa ne ya ɗauki wannan kwantarakin ya bayar ko kuma an bayan ne ta hannun wasu ma'aikatu ko wasu jami'an gwamnatin najeriya waɗanda ya kamata cikin ma'aikatar harkokin 'yan sandan najeriya a lokacin ita ce ta ɗauki ɗawainiyar aiwatar da wannan kwangila nan akwai kuma wata hukuma da ake ce da ita hukumar niger sat wato misalin hukuma ce mai lura da harkokin sadarwa na wasu nan adam wato satellite to ita ce mai kula da aiwatar da an aiwatar da wannan kwangila amma matsala ta farko da aka gano tun kafin a fara wannan kwangila shine a bisa doka da tsarin najeriya a cikin shekarun nan gaba ɗaya kafin a bada wata kwangila ta gwamnati sai an samu waɗanda suke gasa ko waɗanda suke neman irin wannan aiki akwai kamfanoni daban-daban na 'yan najeriya da wasu kasashen duniya da suka nemi wannan aikin da ba a ba su ba kaji ɗaya kenan na biyu shi kamfanin an masa rajista ne a najeriya da sunan kamfani uwa uba da ke can kasar china aka ciwo bashin kuma daga china aka biya wancan kuɗin daga can china kaga na biyu kenan na uku shine an ce za a biya wannan bashin da najeriya ta biya ko ta karɓo cikin shekaru goma za a fara biya wato za a ɗaga mata kafa na wannan lokaci amma har yanzu da yake baka wannan magana ana ci gaba da biya a bisa ga 'yan makonni da suka gabata da muka bada wannan bincike najeriya ta biya naira naira ko kuma dala dala miliyan arba'in da ɗaya a matsayin kuɗin ruwa kan wannan uwa bashin da har yanzu ba a fara taɓa kuɗin uwar kuɗin ba ma wurin biya. a cikin wace shekara ne najeriya ta karɓi wannan kuɗin. ta karɓi wannan kuɗi a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Wato da yake shekaru goma ba su kai na mai da uwar kuɗin ba amma kuma ana biyan kuɗin ruwa a kai. Ana biya to inda muka fara samun mishkila ke Na biyu ita hukumar da ta gaya wa gwamnatin Najeriya din cewar ya kamata ta iya mai da wannan kuɗi ta hanyoyi daban-daban misali ta hanyar cinikin ragowar hanyoyin sadarwa na tarho-tarho da ake da su to sai ya kasance kuma bata shawarci gwamnatin Najeriya bisa hakan da gaskiya bilhaƙi domin a samu ribar amfanin da ake nema a samu daga wannan aiki ba. Menene ya kai har kuka ce za ku fara gudanar da bincike kan wannan al'amari tun da an ce an riga an yi maganan kwangila an karɓo kuɗi an ba da kwangila watakila an riga an yi aiki an gama ma tuntuni menene kai ku bincike kan wannan lamari. na farko mutanen najeriya sun koka sau tarin yawa tun kafin zuwar wannan majalisa tamu tun majalisa ta baya da ta gabata aka sa a yi bincike a wancan lokaci binciken a zamanin mulkin pdp din ya ci tura a sakamakon dai yadda kowa san wancan kasa a wancan zamani take yanzu da aka zo aka sake gabatar da wata shawara a majalisa aka ce a yi bincike laki da gaskiya binciken shine an ɗauki wannan kuɗi najeriya ta ɗora ta ƙarin nauyin bashi sa'annan an zo ba a yi wannan aiki ba duk najeriya nan kowa ya sani cewa idan ka je ka lagos ko ka je ka abuja babu irin waɗannan na'urorin hoto ko kamara kamara din da za su rika bada wannan bayani ɗaya kenan sa'an nan babu wata lambar waya da zaka buga 'yan sanda su taimake ka ko likita kamar yadda yanzu zaka samu a nan amerika ko ingila ko wata ƙasa na uku su shine babu waɗannan layuka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar irin na gsm wato kamar a ce na MTL ko kuma a da ko kuma misali mu ce na mtn ko kuma na zain ko kuma na glo ko babu wannan alhali kuma a cikin kwangilin nan an ce akwai wannan na hudu a yanzu babu waɗansu motoci ko tashoshin sadarwa da ake da su da za a ce 'yan sandan najeriya suna amfani da su domin kamo mai laifi domin sadarwa ka kira su su taimake ka ko wata cibiya a najeriya nan babu wani kokari kuma da aka yi a ce ina adadin wannan motocin ina adadin antena antena da aka ce an gina a ina suke me aike su duk waɗannan babu a takaice dai ganin babu abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe illa almundahan shi aka ce a wannan bincike to ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga aka ce an gudanar da wani aiki alhali ba a gudanar ba su wane ne aka biya a cikin shirinmu na gaba insha Allahu za mu tabo Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai sharhin jaridun Arewacin Najeriya wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Da babban labarin jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da halin rudanin da jam'iyyar PDP ta sake afkawa bayan naɗin sabon shugabanta alhaji alimadu sharif inda ta ambatu 'yan kwamitin amintattu na pdp suna gayawa sabon shugaban cewa bai cancanci shugabancin jam'iyyar ta pdp ba a can gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna cewa a ƙoƙarin yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a najeriya ministan cikin gida na ƙasar general abdulrahman dambazau da kuma babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya sun fara ziyarar aiki na kwanaki uku a ƙasashen kamaru da Chadi domin ganawa da takwarorinsu na can akan batun yaƙi da 'yan ta'addan. To amma ana ta gefen jaridar leadership ta yi babban labarin ta ni da yadda hukumar hana almundahana a Najeriya EFCC ta cafke tsohon ministan cikin gida na Najeriya Abba Moro. kuma ta maka shi a gaban kotu saboda badakalar ɗaukar ma'aikatan kula da shige da fici wato immigration a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. A bangare guda kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ke nuna cewa mai yiwuwa fa majalisar dattawan Najeriya ta dakatar da sanata Kabiru Marafa mai wakiltar jihar Zamfara ta tsakiya saboda ya ƙi bayyana a gaban wani kwamitin da majalisar ta gayyace shi. Mabiya ɗari ƙarshi a sun ƙi bayyana a gaban wani kwamitin binciken rikicin da ya tashi a tsakanin 'yan shi'ar da sojoji a cikin watan Disamban da ya gabata. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa mutane tamanin daga cikin mutane dubu uku da ɗari biyar da ashirin da uku da maciji ya sara a shekarar bara sun mutu a babbar asibitin Kaltingo da ke cikin jihar Gombe. A nata gefe kuma jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da buƙatar da ƙungiyar nakasassun jihar Kaduna suka miƙa wa gwamnan jihar Malam Nasiru 'yan Rufa'i. na a samar masu da ma'aikata ta musamman domin kula da harkokin nakasassun. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta mai matuƙar tayar da hankali na yadda wasu 'yan ta'adda suka yi ma wata uwa da 'ya'yanta hudu yankan rago a wata unguwa mai suna bayan kara da cikin garin birnin Kebbi fadar gwamnatin jihar Kebbi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha waɗannan shirye-shirye kuma suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waƙa bakin mai ita aka ce tafi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum gidan radiyo murya Amurka mai wannan magana ni ne halar ɗan Nijar daga nan Najeriya Buhari Delta State ina sai yi kira ga 'yan Nijar 'yan wata da 'yan wata 'yan Nijar yadda sun kai zaɓe lami lafiya sun kare lami lamiya haka wannan sakamako da ake faɗi ya kamata mu ɗauki mu kan mu tana su wa'annan 'yan siyasa da kasan su haɗa mu su haɗa mu waɗa mu talakawa ya kamata mu gudane su wanda ya ce ya amince da wanda bai amince ba mu tarihi wajen ta can suka tsakanin su kuma wa'annan yan adawa da kacciya ba su yarda da sakamakon zaɓe ba abin tarihi wajen su su tarihi wajen su mu idan sun za su yi zanga-zanga ko wani abu to sai kasa to sai kasa yan maza da mata da ɗiyan su wanda sun kai kasancewa suna karatu su sai kashe su sa su gaba a yi zanga da su da mu sake mu talakawa mu na Nijar kamata mu lahiya lau kowa samu da mutunci kowa samu da mutunci mu zaka mu muna muna kashe kamun muna kashe kanun musamman ma kamar Allah misali a ce yan zandar yan zandar ko yan difa ko yan ta ko yan maradi idan kuka ci za ku yi zanga zanga ko wani abu nan cikin kasar to ku ne za ku halaka ku ku bata kayan yan uwa ku ku yi ma junan koko ya kamata mu yi forget da su bar tunani bar tunanin da wannan wa'annan manguna suke zai yi idan mutum ya ce bai raba ko ko zai zanga-zanga ko zai zai kasta wani rikici to shi kasa na yi da ko kine da yan uwata duk wanda san na ji a yi to a yi zanga-zanga tare su amma mu su su su su mu kamar dabbobi su su nemi mu a sa sa su dake mu kamar za su yi sana'a da mu to gaskiya wannan abu ba abu ne da mu da shi mu talaka nan mu na Niger kowa dai Allah ya san da zaman mu lahiya to da an ka sun ba ce ga mu mu muna dauko ko ga mu akan wani wani abu ya hada mu to ya kamata mu mu sa kan mu ma kan mu kitan da na su gode da yawa yanzu nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a agogon washington dc ga kuma takaitattun labarai kafin mu sallama kafofin sadarwa sun yi harsashen cewa hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump shine ya lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar republican a jihar nevada da ke yammacin amurka wannan ne karo na uku jere da ya lashe zaɓe bayan samun nasara a zaɓukan share fagen da aka gudana a jihohin new hampshire da south carolina farkon wannan watan wannan kuma ya ƙara masa ƙarfin gwiwa yakin neman zaɓe a makon da yake da matuƙar mahimmanci kasancewa jihohi da dama za su gudanar da zaɓukan fidda gwaninsu ranar 1 ga watan maris shugaban amurka barack obama ya ƙudiri aniyar rufe gidan yarin soji da ke guantanamo bay cuba kamar yadda ya alkawarta lokacin da ya fara yakin neman zaɓe shekaru takwas da suka shige to sai kuma da la'asar idan allah kanmu za ku ji wani sabon shiri ciki har da himma ba ta da rago. a halin yanzu kuwa amadadin madadin sauran abokan aiki jimmai mai ce daga nan birnin washington dc nake